demokradiyya a yau. Cikin shirin me sake fasalin Najeriya yake nufi ne, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Baya ga batun ‘yan awarin biyafara wani batu da ake yawan muhawara a kai yanzu a Najeriya shi ne ta kiraye-kirayen garan bawul ga tsarin gwamnatin ƙasar. Ga shimfidar da Nasiru Adamu ya haɗa mana. The federal government is too big, too powerful relative to the federating states. Gwamnatin tarayya tana da girman iko in aka katanta da jihohin da suka yi gamayyar hada kasar da aka kira ga garan bawul ga Najeriya ta hanyar rage buwayar gwamnatin tarayyar kishin kasa ne. In ji tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wajen kaddamar da littafin da dan kabilar Ibo Chido Onuma ya rubuta mai takin dukkan mu ma yan biya farade. Atiku na ganin ya dace a bar jihohi su mallaki iko na tsara tattalin arzikin su da daukar matakai bisa bukatunsu da hakan kuma zai ba wa hukumomi ikon cin gashin kai. Masu wannan kira na nufi a bawa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunansu da kyale gwamnatin tsakiya da tsara manufofin tsaron ƙasa da lamuran diflomasiyya. Tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Babangida ya mara baya musamman ma ga batun wa tarayya karfin iko. Na bar ofis shekara yau ashirin 24. Kafin lokacin mun sanya waɗannan kwamiti su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maida wa state. In ka ɗebe rajin kafa ƙasar Biafra manyan kabilar Ibo da kuma na kudu maso kudu sun fi fifita mallakar dukiyar ta yankin su da ɗaukar musamman ma yankin arewa da cewa shazumami ne mai tanɗi mazar kwailar man fetur. Yankin Yarbawa dai bai taɓa ɓoye buƙatar sa ta federaliya ta gaskiya ba, true federalism, inda jihohi za su ke raba iko da tarayya. doctrine of restructuring and federalism are not interested in this area. nan lauyan nan ne na Lagos Femi Falana ke cewa ba cinya ba kafar baya don masu maganar garin bawul din nan ba su ma damu da abin da ma'aikata ko talaka za su samu ba hanya ce da yan jari hujja za su ci gaba da bautar da jama'a da zarar wannan batu ya taso da tawan arewa irin su Justice Mamman Nasir na tuno arzikin dalar gyaɗa ne daga arewan ma aka tara kuɗin gyada da auduga da koko da kwakwa aka ta aka tono man saboda haka mu yan uwanmu ne ba mu gaba da kowa sai in mu da ya nema don kan dalilin da suke faɗa da gwamnati kila wani ya yi zalunci to bai so a ta da magana. Bincike na ya gano min magoya bayan shugaba Buhari na ɗaukar masu kiran garan bawul ɗin masu son rikice ƙasar ce don kawo ƙarshen yaƙi da barayin biro. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano mai sake fasalin Najeriya da ake ta kiraye-kiraye a kai yake nufi ne? ko yaushe sukan faɗi wani abin yau gobe su canza. Don haka eh, ya suna barka da sai dai kai kai hasashen mu suke nufi. Bari mu ɗauki abin yanki yanki. Hmm. Idan yankin yarabawa suka ce a sake fasalin Najeriya, so suke yi a ce wato a bar yarabawa su ci gashin kansu. Sannan kuma abin da ita na gwamnatin tarayya su ci gaba da riƙewa. Kamar me? Kamar misali, mm. Yarabawa sun fi kowa yawa a gwamnatin tarayya, ma'aikatan gwamnatin tarayya. wasu suke su riƙe wannan yawan, sannan kuma a ɗauki ƙarfin iko a baiwa ɓangaren Yarabawa. Sannan in aka tashi raba arzikin kuɗi a fi ba su kuɗi. In ka ɗauki ɓangaren ɗan Niger Delta, sai suke an suka ce a canza fasalin najeriya sai suke a bar musu arzikin rijiyoyin man fetur iya wani kuɗin man fetur a ban musu amma kuma a ban najeriya a ƙasa ɗaya a ce ƙasa ɗaya ce duk inda suka je su ba baki ba ne don haka su ɗaggo kuɗin man fetur ɗin su su zo arewa su sayi dukkan kadarar da suke buƙata a daina cewa in mutum ya daɗe a guri ba ko ne. Idan ka ɗauki ɓangaren inyamurai eh. abinda suke nufi in suka asalin najeriya a daidaita su da sauran mutane a kowane mataki na demokaradiyya kaga kenan ma'ana jihohi biyar sun da suke da sun musu kaɗan yadda ko arewa maso yamma take da bakwai kuma a basu bakwai sannan yadda aka ninka su yawan mutane don haka aka ninka su wakilci a majalisar kasa da suna so a fasa wannan a basu daidai Sun kuma 'yan arewa da waɗansu su in suka ce haka a sake fasali watakila suna nufin tun da yaraba sun rike aikin gwamnati sun yamurai sun rike tattalin arziki su kuma abban musu siyasa kullum idan su ne shugabanni a cikin su za a dinga fidda shugabanni kamar waɗanda ba sa cikin gwamnati kamar misali eh, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar kamar shi tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi gida wace riba za su samu na wannan shawarar cewa a sake fasalin gwamnatin Najeriya a'a shi kamar tsohon mataimakin shugaban kasa ƙasa Alhaji Atiku ai har yanzu yana son zama shugaban kasa saboda haka yana so a zo a yi wannan mutum don ya tabbatar da cewar arewa ya kamata a bar shugabanci don shi zama shugaban ƙasa shi kuma tsohon shugaban kasa gaban gida da zai rasa alaka da wato magana tattalin arziki ba da kuma shi ma siyasa ka da ike so su shiga siyasa a tsara musu hanyar da su ne za su dafa makaman iko na sun shiga da shi da yanzu da abin da suka nufi kenan menene federaliya abin da ake nufi da federaliya ta tsantsa shine a rabar matakan iko na gwamnati ta yadda za ka ce ga ikon gwamnatin tarayya ga ikon gwamnatin jirage da kuma inda za ki wato gamayya wanda shi ake shi wannan tsarin mulkin ya tani da yanzu amma sai zamana wato tun waɗanda suka tsara mulkin sai zamana sun bai wa gwamnatin tarayya ƙarfin iko mai yawa ana misali akwai wani abu da ake cewa makale shi ne fitogin a tsarin mulki bayan an gama tsarin mulkin aka zo aka wani tsarin bayani kamar canji to an ce akwai abubuwa da gwamnatin tarayya ne kaɗai take da ikon yanzu ya ka lissafa abubuwa har sittin da takwas to wannan yana nufin in aka je raba kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya yana fin yawa to wannan yana kawa waɗanda suke jihohi gwamnatocin jihohi sai su je su kuɗin da ike zuwa musu yayi kaɗan a rage musu to waɗanda suke magana ta hankali daga cikin masu cewa a canja tsari da yake su ce rage karfin iko daga gwamnatin tarayya dawo da sojoji kuma inda za ta yarda su haka a tsaya iya nan babu laifi idan yanzu misali ka ɗauko duk titunan da ƙasar ka ce duk ya kowace jiha titin da yake ƙasar ta ta rufe kuɗin da gwamnatin tarayya take rikewa na yin titi da gyara ta bayar jihohi akwai hankali a ciki idan ka ce ba da hutu ba da hutun nan yana cikin wannan cikin da kasa cikin gyara sittin da shida abubuwa ne tsanta da kuma na bakwai da na takwas da aka yi aka buɗaɗɗiyar kofa wanda kullum gwamnatin tarayya za ta iya ƙara wa kanta ƙarfi duk in aka rage wannan babu laifi ko kuma ka ce awo na sikeli da kwanan awo ikon gwamnatin tarayya ne to duk irin waɗannan in ka dawo da su yi ko ka ce 'yan sanda dole gwamnatin tarayya ne har wata jiha ce 'yan sanda duk wannan ka dawo da su sai ka rage kuɗin da tare tarayya take da shi jihohi su samu wataƙila sai ka an sami abin nan amma malam sahabu mm. abin da yake akwai lokaci a jamhuriya ta farko sun waɗannan abubuwan hakan suke da kowace shiya eh, shiya arewa shiya yamma shiya gabas kowace tana da tsarin mulkinta tana da majalisar kotunanta eh. kana da da kotunanta kana da komai nata amma suka fi zama lafiya sun yan takardar da suke rike da wani sojan shi yasa sojoji suka dawo da mu wannan federaliyya amma sai isi yi ta yadda su kamata amma a haka a inda take da ya fi tsaya su bi ma tsarin mulki tsanin sahabu a hakan wanda za a ci gaba amma ba sa bi ina tabbatar maka da yawan su dama sakarin su tsarin mulkin. Masu haro da aka Allah ka mu karshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da yadda sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Eli Kaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.